a yan hajjita ainihin farkin alhazai na ago kuma dama shi ne matawan lallaila ba na neman addu'o'in na amin اللهم لا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 ga watan ramadan na shekara 1441 daidai da sha tara ga watan biyar miladiya shekara 2020 mu haɗu kamar da aka saba a wannan wuri mai albarka haraba wannan masallaci na tsohon gidan yari domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai tsarki alkur'ani muna roƙon allah shi taimake mu allah shi mana jagora Allah ya ji kan shek Ismaila Idris Zakariya da malamin shi shek Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya ji kan malumin jihadi shek Usman ibn Fode da kuma wazirin sa na farko shek Abdullahi da ɗansu Amirul Mu'minin Muhammadu Bello da sauran abokan aikinsu da almajiransu muna roƙon Allah ya taimaki malaman sunna gaba ɗaya ya gafarta musu Allah ya taimaki shugaban majalisar malamai ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani a Jingir tare da dukkan abokan aikinsa a matakin ƙasa a jihohi a ƙananan hukumomi har rasa Allah shi mu da jagora Allah ya sa mu hira wannan aiki a cikin gidan aljanna muna addu'a ga wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ya kara mata zaman lafiya matsalolin da ake samu na tsaro na rashin tsaro a wurare daban-daban wato gabashin arewacin najeriya hannan wato hatsake ta har yammaci wanda yake abin yana kusa-kusa gare mu domin nan cikin sokoto ana samun wannan matsala ana samun cikin zamfara da katsina duk jihohi ne da muka muke kusa kusa da su muna roƙon Allah Allah ka yaye muna wannan bala'in Allah ka kuranye muna wayannan matsaloli na tashi tashi hankali kuma Allah ya ba mu zama lafiya ya ƙara mu ƙarfin tattalin arziki muna roƙon Allah matsaloli na cirutoci da allobobi Allah ya kare mu ya ɗauke mana ah, muna roƙon Allah Allah ya taimaki jagororinmu Allah ya musu abin nan ya musu taimako kuma Allah ya aza su ga abin da zai amfani su ya amfani wannan al'umma muna cikin suratu nun suratul kalam ina jin mun karanta ayata 37 am lakum kitabun fihi tadrusun haka ne ko ha farkon wannan aya ta muna balo balona aya ta sha bakwai ko e to ka karanta ba a fassara ba to aya ta sha hudu da ta sha biyar da kuma ta to Allah ta baraka wata Ala ya ci gaba da bayanin sifofin wato mugun mutum ko miyagun mutane bayan wayancan sufofi guda tara wai da aka ambata allahin hammazin masha'an bin namim manna'in lil khairi mu'tadin asim otullin zanim to sai Allah ta wata ala ya ce, an kana zamanin wa banin don ya kasance ma'abuci dukiya ma'abuci ɗaya. Ah, nan an kana malam ya ce ai li'an wa huwa muta'alliqun bima dalla alayhi wa fi qira'atin a an kana zamani wa banin shin yana waɗannan ayyuka yana mugun hali yana saba ma Allah saboda an bashi dukiya an bashi daya idza tutla alayhi ayatuna idan aka karanta mishi ayoyinmu wato in aka karanta mai alqur'ani ko walidu dan mugira ko aka nasu bin shariki ko abu jalin ko duk wanda ya sifantu da wannan sifofin na kafirci da ƙeya da addini ƙala sai ya ce hiya a safirul awwali ai wannan ba komi ba ne ƙarya ce ta tsunoyi ne na mutanen farko kaga aikar zaba biha li'in amina alaihi bima zikira wato an yi mai ni'ima ta dukiya an yi mai ni'ima ta ɗaya maimakon ya gode ma Allah sai ya kafirce ma Allah sanasimuhu alal khurdum Allah tabaraka wa ta'ala yace sana simuhu ala al-khurtum za mu yi mai alama ga hanci ai sanu shawwihu sahiba hadhihi sifat al-batina az-zamima bi sifat az-zahira ma wa annan sifofi wanda suke koye suke ba ga kira jiki ne suke ba halaye ne ne na boye sai sun bayyana gare shi to za mu yi mai wasu alamomi na bayyane allati tushawwihu manzarahu wanda za su bata ko za su aibanta a wato magana ta fin nasi a cikin mutane ma'ana ya an kaji bai ba a kallonsa da kima saboda wannan aibin kai la ya kada'u domin kada ya yaudari mutane bil jamalin zahiri da kyawun jiki mabayani man yara kada ya yaudari wanda zai gan shi Waya zunubihi zullu bihi khairan zaton alkhairi gare shi aw ya gatar bihi ko ya rudu da shi a to ya kai mai alama da an ganshi an gano cewa mutumin banza ne wal Abin abinda ake cewa khurtum an fusibai shine hanci irin na zakoki hancin zaki ko damisa ko kura da ire-irensu wa galibu ma yasta'malu fi anfil fili mai yawa an yi amfani da wannan kalima ta alkhurtum ga hancin giwa wato eh, hannun nan da take kamar hanci ne gare ta kuma kamar hannu gare ta wanda take karya itace da shi wal khinzir sannan hancin aladai shi ma ana ce mai furtum ba fi wasafi insanin bizalika min al istihjani ma fihi sifanta hancin dan adam da irin wannan siffa ta hancin waɗannan dabbobin daji to akwai munanawa an kaskanta shi an aibanta shi wa huwa irin wannan siffa da aka bashi to ta zama misul kamar misalin tashbihu a jasamin munafikinar Jamila bahiran irin wadda an ka siffanta jikin munafikai a cewa suna da kyawo ga zahiri amma kuma kyawun banza ne suna da kira jiki amma kira jikin banza ne aka sifanta su bi kushubin musannada da itatuwa waɗanda aka jingine wanda ba su motsi ba su wani magana ba su taimakawa ko wata magana ake son a yi ta alheri wa ina hablin min masadin da kuma wato inda aka sifanta matar abu abu lahabin da fi fi ha hablun min masadin ga wuyanta akwai wata yaggiya ko wata kaba wato ta wuta ai hablun min masadin bil jidi inda qawlihi fi ha hablun min masad to saboda haka Allah ya ce zai zai yi ma irin wayannan mutane alama ga hanci domin a aibanta sifar jikinsu bayan wayancan miyagun sifofi da aggare su wa bada an nazzaha ta'ala nabiyahu bayan ubangiji ya tsarkake annabinsa an kulle aibin daga dukkan aibi na zabahul kufaru ilaihi aibin da kafirai suka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radda alaihim bi absha'i sifati kuma Allah yayi musu martani yi musu raddi da sifofi masu muni ko mafi muni allati tabqa wato waɗanda sifofin nan za su wanzu alal mustahzi'ina minhum wato ga duk wanda ya ci gaba da izgili daga cikin su shabbaha ala makka to bayan wannan Allah ya kamanta mutanen makka bi ahlil janna da wasu mutane masu gona wato waɗanda ya kamata Allah ya musu ne masu gode ma Allah sai ba su gode ma Allah ba suka yi butulci suka yi rowa Allah ya amshe neman da yake musu to an zo da wannan kisa ta ashabul jannati ta lin nabi sallallahu alaihi wa bi imani ahali, don a yi bishara ga manzo Allah sallallahu alaihi wa cewa mutanen shi laraba mutanen makka za su imani su karbi addinin musulunci su ma daga bayan su da na sani irin yadda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta da sun kai shi. ubangiji ta baraka wa ta'ala yace inna balawnahum lalle mun jaraba su su wane ne mutanen makka kama balawna ashabal jannati kama yadda muka jaraba wato ma'abutan gona albustan fakanat qissatu ashabiha ba'da isa ibn maryam bi zamanin yasiru wannan kissa wannan al'amarin ya faru na waɗannan manoma masu gona bayan wucewa annabi isa da kaɗan da ɗan lokaci kaɗan wa kanar bikar yatin yuqalu laha sarwan bai na hawa bai na sana'a a farsakani sunan garinsu sarwan wato garinsu yana nan kusa ga birnin sana'a babban birnin kasar yaman abinda an nisa tsakanin wannan garin nasu da birnin yaman farsahi guda biyu abinda ake cin farsahi mil uku to mil shidda ke na tsakanin garinsu da wannan birni na sana'a wa kana sahibuha mai gonan na asali ya kasance mutunan kirki ne musulmi ne yunadil fuqara yana kira wa talakawa wa qatal min jani lokacin da zai girbe kayan gonan shi in ya girbe wa ya taruku lahum ma akhata al jalu min zari wato duk kuren da duk abinda lauje ko abin yanka yayi kuskure ya raga sai ya ban masu wayannan talakawan su ɗebe awa alƙatuhu arzihu ko kuma duk abin da iska ya kaso a ƙasa sai ya ban musu shi falon ma mata lokacin da wannan manomin ya mutu warisahu banuhu sai ɗaya ne sun ka gade shi ga gonan wa kanu salasatan sun kasance su uku ne wa shahu bi zalika sai suka yi rowa da wannan abin da ake ba talakawa wanda babansa yake ba talakawa cikin gonar wannan sadakar da babansu ke yi suka ga ya kamata su hana ta kamar ubansu bai da wayo wai bai san ciwon dukiya ba ya za a ba talaka irin wannan wannan kayan gonar suka ce ba su sake ba talakta kayan gonarsu da sun girbe gida kawai za su kai Allah yake ba mu labarin su yace ce iz aqasamu lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimunha ay yaqta'una samarataha muslihin suka ce wallahi wallahi za su kace kayan gonan za su girbe su tun da sahi waqata sabahi kai la yash'uru bihim almasakin wato kamin talaka ma su tashi su ji labarin an girbe gonar nan ma sun kwace kayan su sun kai gida fala yawtunahum minha ma kana abuhum yatasaddaqu bihi ba za su ba talakawa wannan abin da ubansa yake ba talakawa na sadaka ba to sai suka ce lalle su ga abin da za su yi sun yi rantsuwa da Allah haka za su yi wala yastasnun kuma ba su ma togiya ba su ma ce insha Allah za mu girbe gonan mu mu kwashe kayan mu ba mu ba talakawa ko kwara insha Allah har da Allah ban samu ba mun ce insha Allah fi yaminin bi mashi'atillah ta wal jumlatu musta'anafa eh, ay wa sha'anuhum zalika فطاف عليها طائف من ربك نعم to ga wadda sun kai ga abin da sun kai niyya ba mu sawa Allah ciki ba ta insha Allah to dama duk abin da ka so duk abin da ka shirya to sai in ya dace wa da Allah ya so in bai dace da Allah ya so ba shikenan shirin ka ya lalace saboda haka shirin sai ya lalace tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani mai kewaya ya kewaya daga ubangijinka wato wuta Allah ya kawo musu an harakata ta kone gonar su lailan da daddare wahum na'imun alhali suna can suna kwana ko da suka taho Allah ya girme musu wuta ta girme musu don haka sun huta da girbi ba sai sun yi girbi ba an girme musu fa asbahat sai wannan gonar ta su tawaye gari kasfarin baki kirin kallaili kamar dare a shadidi mai tsananin baki ai sauda gona ta yi baki kirin to wanda gona ta yi na ƙila masara ta ko shinkafa ta ko gero ne ko dawa ta yi babban gona ya batta lahiya lau tani na ta haɗe zai yi a sa abin yanka a yanke kaga in gari ya ya zuwa zai yi gona kawai a ci gaba da aiki ko? to sun yi niyyar tun da safe su hita fata na dawo musbihin sai suka kira yan uwansu tun da safe suka ce kaiwa ne taho ku tashi ku tashi mu a nigidu ala harsikin ku yi sabkof na'am hmm. Hmm. To shi ne sai wanda ya fara tashi sai yana kiran yan ne ku tashi lokaci yayi a ni gidu ala harsikum ku yi sammako kan girbe wato kayan gonarku in kuntum sarimina in dai kun kasance muridin alqata kuna da niyyar kace kayan gona nan da girbe su don haka lokaci lokacin tashi ya yi ku tashi ku tashi mutum sai suka tashi fantsalaku sai suka juya suka tafi waɗannan yan uwan guda uku wahum ya tuna suna shawara a sirce ko ba shawarar kwareta ake ba wannan shawarar ta aka ƙara tunkawa cewa dai ka a bada wancan abin wanda uban ke ba ka a ba sai ba za a ba sai ba ce ai haka yayi yayi daidai ayi haka ne eh, ana tsaya ana shawara sai haba ai ba bai da wayo in ba irin mutanen da ya za ka ce irin wannan abu mai yawa a zabtare cikin kayan gona a ba fakirai da talakawa suka ce kai Allah ya dafa lanna hali yau alaikum miskin yau kada wani fakiri ko talaka ya shiga gonan nan lokacin shigar talaka gonan ya wuce wanda gaba yi su shiga ya riga ya mutu yanzu ba shi na ba muna saboda haka kowa bai shiga muna gona ba miskinin da zai shiga

wato sun tashi tun da dungu-dungu sun tashi da sahi ala harbin kan niyyar rowa ai man ilfukara'i sun yi niyyar su hana talakawa ƙadiri na alai suna tsammanin suna iya hana su ba su san cewa hana wani hana kai ba ne su niyyar su su ci su ɗai su hana wayannan talakawan kuma sun yi tsammanin suna iya yin haka su tabbatar da manuwarsu to ba sani ba hakan ba ta yi yiwa falan mara auha lokacin da suka isa gonar suka ga gonar da'a baki kirin mutar katan konanna ƙalu sai suka ce ina la sai guda wanda ya fara magana ce kai mun yi baton kai ba gonan mu ta mun ka zo ba don gonan mu ba haka take baki kirin ba mu koma mu hanya mu koma mu hanya mu ɗauko hanya to kaga lalle duk wanda ya ba gona ta yi lahiya lau ya iske dare guda ya iske ta ta zangawai to fa kahin ya dasta gona ta ta sai bayan dogon bincike an yi tabbar an yi bincike ya bi ya diba iyakoki to wani iyaka da mu shi ya kaza wani iyaka da mu shi ya to ga tashi nan ga kuma gona ta nan wannan kuma ga gona ta to ƙarshe su yadda cewa gonar su ce to suka ce bal balnanu sun maƙalu lamma alimuwa lokacin da sun ga gano cewa lalle wannan ita ce gonar su sai suka ce bal a'a na hannu mu dai muna abin haramta ma na ta ha wato ya itace ya'yan gonan nan amfanin gonan nan bi mani inal fuqara ha saboda mu hana matalakawa haƙƙin su daga wannan kayan gonar da baya suka ce kai mun gano kurin gonar dai ita ta kuma ta halake amma mun gano inda abin ya hito niyan nan da mun kai ta hana matsalaka ya ta ja mana wannan matsala to qala awsatuhum to bayan sun gano cewa sun yi kuskure ƙala a wasatuhum sai mafificinsu wanda ya yi su hankali cikinsu sai ya ce alam a kullakun ai na gaya muku laula tu hunan laha ni da ba ku tsarkake allah ta ibi ne ku tuba tunda dai mun gano kuskure mutu mu tuba ga allah kaga wannan ya nuna su musulmi ne iyaka dai shedan ne ya ribace su ya rude su ya so ya hana su aikin alheri kuma ya ja musu wannan musiba bayan Allah ya musu ni'ima kuma Allah ya jarabe su da rashi Allah ya jarabe su wato da taɓewa ga kayan gonarsu to shine kalu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu subhanallah subhanallah inna kunna zalimin lalle mun kasance masu zalunci bi mana ilfukara ya mu saboda mun hana matalakawa haƙƙinsu Allah mun tuba daga wannan layin na'am to fa bala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun sai sashen su ya huskanci sashe suna zargin juna kun san duk lokacin da an kai mugun shiri ko an kai mugun shawara to wani mutum na ya kawo ta ko ba haka ba to in ta ɓaki, sai a ce kai wani ba gaba mu shawara kware ba wani kai kai mu ga haka to sai suka rika zargi ana cewa wani kai kawo wannan shayar ta ba ni na ba wani na a ce a'a wani na don haka kowa bai ɗauka wannan zargin don haka sai suna zargin juna a dai raba zargin tsakanin su kowa ya ɗauki nashi babban kaso to kalu ya wailana a ƙarshe sai suka ce ya kai mu ya halaka mu Allah mun yi kure mun yi laifi na kunna tsagiyin lallai mun kasance masu tsallake iyaka asa rabbuna an yubdilana khairan minha amma ba mu yanke kauna daga rahama Allah ba muna tsammanin ubangijinmu ya musanya muna alkhair abin alheri wani alkhairi wanda yake wannan gonar mu. inna ila rabbina ragibuna lalle mu masu kwadaina zuwa ga ubangijinmu li yaqbala tawbatana dan ya karbi tubanmu wa yarudda alaina khairan ya mai sa muna alkhairi min jannatina daga mu ruwaya annahum ubdilu khairan minha riwaya ta zo sahihiya cewa lalle Allah ya musanya musu abin da yake wannan gonar da alkhairi amma sun samu darasi ko ban samu ba ban yi tsammanin suna koma yadda wata kaka in ta zo ba su ce ka a ba talaka hakin ban yi tsammanin suna koma ɗauka wannan ra'ayin ko wannan shawara ba ko wani ya ba su wannan shawara to wannan kissa ta nuna babu shakka abinda alkhairi ga manomi ko kuma abinda alkhairi ga mawadaci to shine ya taimaka ma wasu da abin nan da Allah ya bashi wannan taimakawa da yake da tausasawa da yake wa wasu Allah zai tausasa mai ya tsare mai wannan ni'imar tashi ya ƙara mai albarka da alkhairi in kuma ya ga cewa ya isi kai ne yana ganin babu wanda adda hakke cikin wannan dukiyar tashi ba zai ba da zakka ba ba zai yi sadaka ba ba zai yi taimako ba to ya ja ma kai ne domin lalle hana wani hana kai ne in ka hana wani Allah zai hana maka saboda haka wannan ya zama darasi ga wayannan mutanen ashabul janna ya zama darasi ga mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda duk kissar da aka kawo cikin alkur'ani aka ce an yi kaza kaza ya gudana to karantar da muna ake yi domin mu ɗauki darasi kasasul qur'an durusun wa ibarun wani ma ya rubuta littafi cewa kisoshin qur'ani darussa ne kuma wa'azi ne abin lura saboda haka ba wata kissa ko gajeruwa ko matsakaiciya ko dogo kissa face darussa take kunshe da su idan aka diba a cikin aisarus tafasir na al-sheikh al-imam abubakar jabir Aljaza'iri, ya kawo fa'idodin da aka iya samu ga wannan kissa bayan abin da malam abubakar gumi ya faɗa cewa ana nuna ma mutanen makka tun da allah ya musu ni'ima wuri ne mai albarka allah ya ajiye inda annabi ibrahim ya yi musu addu'o'i na alkhairi ya ce allah ki arzuta su da 'ya'yan itace sannan ya ba su ruwa wanda bai yankewa sannan ya ba su aminci wuri ne wanda adda tsaro da zaman lafiya sannan Allah ya kawo mutanen duniya suna tahowa wurin nan kowace shekara ba ma kowace shekara ba kowane lokaci domin ana umra ana haji to Allah ya musu ni'imomi da yawa ga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da wannan sako ɗaya daga cikin ‘yan uwansu na jini dangin su kuma sun san mutunan kirki ne sun san ba mutunan banza ba ne amma duk da haka suka karyata suka ce mai boka ne mai sihiri ne ko kuma mawaki ne suka karyata shi kaga Allah ya musu ni'imomi suka butulci to in Allah ya ma ni'ima abinda kisa ke nunawa duk lokacin da Allah ya ma ni'ima baka gode baka butulce to abinda zai biyo ba azaba don haka kamar da waɗancan ma'abuta gona sun ka rasa kayan gonarsu saboda rashin godiya saboda rowa to su ma mutanen makka sai da Allah ya jarabe su da fari shekara bakwai Allah ya jarabe su da fari shekara bakwai yunwa ta addabe su sun ka wahala sun ka wahala kai har annabi sallallahu alaihi wasallama yana madina sai da sun kai tawaga suka aika mutanen suka ce ya rasulullah kai mutunan kirki kake mai tausayi kake mai kaza kake mai kaza kake gahin mutane yan uwanka za su mutuwa ka roki Allah ya ɗauke mana wanga bala'i sai da sun ka koka duk da ba su musulunta ba sai sun ha koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ai musu addu'a hadda abin da mutum dan adam bai ci sai da mutanen makka sun kaci hadda abin da dan adam bai ci kila sai kare sai dabbobi to sai da sun ka shi saboda baka da ta dame to kaga mutanen da a cikin wadata a cikin ni'ima da kwanciyar hankali da tsaro sai ga shi yunwa ta maye musu dama dai shi kwanciyar hankali babu shi domin sun ɗaura yaƙi da musulunci sun ɗaura yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka babu tsaro ba zaman lahiya gare su kuma shekaru bakar gumi ya ce ana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama za su ga za su samu darasi za su yi da na sani su yi nadama su dawo su tuba kuma Allah ya mai suwa musu wannan ni'imar ta ci gaba gare su kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kazalikal azab kazalika azab wal 'adabu la fi لو كانوا يعلمون كذلك العذاب كما وقع عذابا أي مثل, مثل العذاب لهؤلاء wato kamar yadda aka yi azaba ga waɗannan ma'abutan gona liman khalafa amrana haka nan azaba ta kan kasance wato za ta kasance ga wanda ya saba ma umarninmu min kufari makkata na daga kafiran makka ta duniya a cikin duniya yu'azzibu Kullum kullan bi qadri jurmihi duk mai saba ma Allah Allah zai mai azaba gurgudan laihi ne wa man taba minhum yatubu alaihi shi kuma wanda ya tuba Allah zai karbi tubar shi wa yaruddu ilaihi ma salabahu minan ni'am kuma Allah zai mai so mai abinda ya jaye mai cire mai na ni'ima bi sababi kufrihim saboda kafircin su bi Muhammadin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa man istamarra ala al-kufri wanda ya doge a kan kafirci ya ci gaba bai bari ba faƙutila har aka kashe shi wurin jihadi falahu azabun fil akhira shi yana da azaba mai dogewa bayan ta duniya bayan wannan harin da yunwa da sauran raunuka da sauran eh, matsalolin da suka samu na rayuwa kuma azabun lahira tana jiran wala azabul akhirati akbar lalle azabul lahira ita ce mafi girma laukanu ya alamun da sun kasance sun sani da cewa azabar layara ta ji ta yi tsanani to ma kalafu amurana da bun saba ma Allah ba innal muttaqina inna rabbin أفنجعل المسلمين كالمسلمين وعلكم كيف تحكمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم lalle masu takawa masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu aikata abin da Allah ya ce su aikata gwargwadon hali sannan su bar abin da Allah ya ce su bari gaba ɗaya to suna da aljannan ni'ima a wurin ubangijinsu jannatun na'im yana cikin sunayen aljanna aljanna guda takwas da ake da su jannatu adanin jannatul firdausi da dai sauransu Allah tabaraka wata'ala yace afa naj'alul musulmina shin suna tsammani ne musanya musulmi kal mujrimina kamar daidai hukuncin kafirai masu laifi ai tabi'ina lahum fil aqa sai zan Abin da aka ba musulmi na kyauta na ni'ima ta lahira shi ma kafiri a bashi wal hamzatu lil inkar ai ana hifu ma'ana wannan aya Allah yake suna jingina mu ga zalunci fil hukumi mai hukunci na zalunci fa naj'alu al muslimina musayyan musulmi kal kafirina kamar kafirai wa qila tashbihu maqlubun wasu malamai sun ce akwai tashbihi nan ka nan da an ka ce kal mujrimina tashbihin nan maqlubi ne wal aslu abinda a tushen tashbihin afa naj'al al mujrimina kal muslimina shin suna tsammanin musanya mujrimai kamar musulmi sai ya zan mujrimu ne su an mushabbahun su ko musulmi ne su an mushabbahun bihi wajahu shabahu shine an-ni'am wal jaza an gane ko li'annahum ja'alu anfusahum kal muslimina saboda su kafirai bugun gaba suka yi tawa su in sun mutu duk da kahirci nan suke yi Allah zai ba su babban kaso daga lahira da aljanna da yadda ma musulmi haka suke cewa to shine Allah ya ce a ah, suna tsammanin mu azalumai muke mu yi musu hukunci daidai da musulmai duk abinda da baka ba musulmai mu ba su shi ba shi yiwa Allah ya ce ba za mu yi haka nan ma malakum me yasa ne ku kaifa hukumuna me yasa ya kuke irin wannan hukunci danyen hukunci kafirai su yi irin wannan tunanin cewa Allah ya ba su aljanna kamar yadda ya ba musulmi aljanna Allah ya ce wannan ɗanyen hukunci amlakun kitabu لما تخيرون أم am Allah ta tabaraka wa ta'ala ce ai bal lakum kitabu. wato kuna da dai wani littafi su kafirai suna da wani littafi munazzalun abinda aka saukar fihi tadarusuna wato daga wannan littafin ne sun ga karanta wanga hukunci kaga ba su da wani littafi da Allah ya saukar cewa kahiri zai shiga aljanna kuma in za a bashi aljanna za a bashi irin ta musulmi ko da ta musulmi babu wani littafin da Allah ya saukar akan wannan kaga wannan Allah yana inkarin wannan magana ta inna lakum fihi lama tahayyarun to in akwai littafin da aka saukar da wannan magana sabukakken littafi to kenan kuna da abin da za ku yi zabi daga wannan littafin ku karanto hakko da wannan magana am lakum aymanu Allah tabaraka wa ta'ala yace shi wai ku kafirai ko kuna da wasu alƙawurra alaina gare mu baliga wanda yake masu masu ƙarfi amintattu wanda mun ka kulla ila yawmil qiyamah har zuwa ran tashin alqiyama ma'ana eh, bi alaina muta'alliqun muta'alliqun ma'ana bi alaina wa fi hadha kalam ma'ana al-qasam ai a kasam na lakum wa jawabin to abinda a jawabi inna lakum lama tahkumun to ya eh, haka ne kuna da abinda kuke hukunci bihi da shi la kuma ga kawun to amma ba su da tunda babu wani alƙawari da Allah ya yi da su cewa ya sa su aljanna babu shi saboda haka magana su magana banza ce cewa in sun kai lahira a ba su aljanna wala in wala in rujittu ila rabbi akwai kafirin da yace wala hadda rantsuwa har da rantsuwa ya ce wala in rujuttu ila rabbi wallahi in har aka mayar da ni ga Allah ni mutu to ina da ina da to yace zai samu abin da yake gona ta wannan da agare ta duniya zai samu haye da ni'imar da Allah ya baya ta duniya kaga kafiri na da awa kenan zai samu sakamakon lahira to ba shi da yadda wannan tunanin ba akwai kafirai da yawa na'am suna da wannan tunani

ayyuhum bi zalika za'im wa ke ɗaukar lamuni ga wannan cewa kahiri ya samu aljanna wa zai tsaya musu akwai wani mai tsaya musu kafil ko za'im da dama da za'ama da kafala duk ma'anarsu guda wanda zai tsaya ma ya ce to ni na lamunce maka ko gaba alƙali ne ko wata darga ta haka ko wani bashi to kafil shine wanda zai tsaya maka wanda ya ce a sake shi kawai ni a tambaye ne wannan abin da ake jaya a kai to Allah ya ko suna da wani kafil wanda zai tsaya musu ga wannan magana ba su da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amlahum shin koko suna da shuraka wasu abokan tarayya muwafiquna lahum wa'anda sun kai wato muwafaka da su fi hadal fi hadal maqula a cikin wannan magana ya kafaluna lahum bi wanda za su tsaya musu su yi musu kafala su yi musu za'ama game da shi fahimta na kazalika to in haka ne a kone wanda dama sun yi gurub ne sun yi matsaya guda akan cewa ko ta kakasai sun samu aljanna su kafirai to hamma suna da wanda zai tsaya musu fale ya tu bi shuraka'in in suna da wasu abokan tarayya su zo da wayannan abokan tarayya wanda za su tsaya musu in kanu sadiqin inda sun kasance masu gaskiya ga abin da sun kawai na'am yawma

ka ambaci ranar kiyama ran da za a kuren ya kwabri ko ibaratun an shiddatul amri nan ya an ce ya kushe ko an saki an jaye kwabri kama an abin nan a kaga in mutum zai shiga laka misali in zai yin kwabin laka yana jaye abin gane wando ne ko bai jaye ba in zai ketara wasu ruwa wanda suna kai mai ga guya yana jaye kwabri ne ko bai jaye ba eh to ire-iren waɗannan abubuwan ko ya to shine ko bai jaye ba idan al'amari ya yi tsanani sai a ce ka shafa ka shafa al'amuru an sakin ya ce kai wannan al'amari ya kai ga wato ya yi kwabri ko nan ya kwabri ko kuma a ce al'amari ya kai ga wato zuwa da damtse ba hausa yana ta abin nan al'amarin nan sai an da damse ko ba a da damse ba ko ba a jaye hannu ba hannun hannun taggo ba to in dai al'amari ya kai ya kai ya kawo ana cewa haka kamar yadda bahaushe yana cewa al'amarin ga ya kai bugu da baka eh to in ta kai mahalbi ya ga cewa tsayawa halbi ya zan kwata lokaci sai an sa bakan nan an buga to al'amari ya yi tsanani ko kuma kila kibo sun kare kibo sun kare abinda ya rage sandan nan ta baka to kaga al'amari ya yi tsanani to saboda haka wannan wato kinaya ce a larabci wato kinaya ce ah, al'amari zai tsanani ran tashin alkiyama lil hisabi wal jaza lokacin da za a yi hisabi da jaza'i wato binciken ayyuka da sakayya yuqalu laraba suna cewa kashafatil harbu an sakin yaki ya kurenye kwabri idza shtadda al'amru fiha wato idan al'amari ya tsanani cikin yaki wa yi du'auna ila sujudi to a lokacin nan za ta shal kiyama in al'amari ya tsanani za a kire kafire zuwa ga yin sallah a ce su yi sujuda imtihanan li imanihim dan jaraba imanin su li'annahu la takalifa hunaka domin babu ibadar da anka ka aza mutane ran ta shal kiyama amma ana cewa su yi sallah ko su yi sujada don a jaraba su fala yastati'una sai zan ba su yin sujuda Eh, kafiri sai a ce ya sujuda sai ya zan bai yi malamai sun fassara cewa ba kafiri ne ba duk malaman da suka yi magana akan wulakanta sallah da gargadi akan rashin zuwa jam'i suna cewa ga aya tana magana a kansu? don haka duk mutunan da yake wasa da sallah shi ma yau mai kushafu an sakin wa yi auna ila sujudi fala una kaga shi ma wannan musulmin ya samu matsala saboda wasa da sallah ko saboda rashin zuwa jam'i wannan yana nuna wasa da sallah da kuma rashin zuwa jam'i yana kawo matsala kamar yadda kafirai za su samu matsala ranar tashin alkiyama khashatan absaruhum kuma su kafirai wato a wannan lokacin maganansu huskokinsu suna kaskantattu ha zilla wato wulakanci da ƙura ta huskokin huskokinsu wa kada kanu yu'auna ila sujudi sun kasance ana kiran su zuwa ga sallah wa hum salimun suna lahiya law fala ya'tuna ba su don haka aka ce fa auna ila sujudi nan kiran sallah ake ni duk mutunan da zai ji kiran sallah yake zuwa ai jam'i da shi to ya samu matsala don haka za a jarabe shi a ran tashar kyama da irin wannan jarabawa ah, ne lokaci ya yi ko ta alamma ainihin rika yi da ayaga <laughs> to alhamdulillah uh, nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci abinda muka karanta Allah ya ba mu lada baki daya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu lada abinda ya kuskure ya tuzgo muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren

to dama dai ita rowa ba ta da kyawu saboda haka ko ba a yi komai ba ana isa ya yi rowa ko kaga rowa ba ta da kyawu don haka idan mutum ya zo da abinci cikin mutane to haƙoƙin idanu akwai haƙul uyu ne haƙƙin idanu ya shigo saboda haka in dai abincin nan ba jama'a za ka ba shi ba to ka laɗe wani wuri ka saya abinka ka goge bakinka amma in ka zo da shi cikin mutane to wani zai sa ran shiga wannan abin musamman ma wani wanda ke jin yunwa ko kuma wasu almajirai haka za su sa ran su ga wannan abin shi yasa a musulunci aka ce aibi ne mutum ya ci abinci irin abincin nan na zo malam ko irin abincin nan na gidan abinci domin me domin akwai almajirai kewaye waɗanda sun tsara su ga wannan abinci in kuma kaccan yi sai ya zan kayi laifi kuma abincin bai yi albarka ba sosai cikakka albarka da ake so to saboda haka wannan abin da ya yi akwai gyara gare don haka yi kokari ya gyara وكل في na'am akwai wata ai tafarar ta ko wa sakharna al-laila wan nahara wa shamsa wal qamara eh wa to abinda waɗannan ayoyi guda biyu suke nunawa shine Ah, da rana da wata da taurari duka tafiya suke yi sai dai tafiyar shin kewayen duniya suka yi koko kewaye na suka yi cikin falakensu abinda suke nunawa suna kewaye ne suna tafiya ne cikin falakensu wa kullum fi falakin yazbahun yazbahun din nan kamar an ce suna iyo ya ake iyo ay yajruna bi sur'atin ka sur'ati Eh? wato suna tafiya da sauri kamar saurin mai iyo don mai iyo yana tafiya da sauri to shine sai aka ce to miya alaƙar tafiyar su da iyo domin iyo cikin ruwa aka yi ne to malaman musulunci suka ce ai sararin samaniya ko sararin subhana da ake cewa ba farag bane har ma suka wa 'yan duniya masu binciken sararin samaniya da suke ce ma sararin samaniya ɗinan space suka ce ba space ba ne domin wato akwai wani gas akwai wata ƙura akwai wani taɓa-taɓa wanda yake kamar ruwa wanda yake waɗanda sun ka tafi sararin buhana in suka zo suna ba da labarin cewa in mutum na tafiya cikin sararin samaniya ɗin ya kai kamar yana wata irin gargada saboda haka nan kaga alkur'ani yana ishara cewa ba wai filli na fallo ba kamar iyo na domin abinda akwai cikin sararin subhana din nan wato wani wasu halittu ne da Allah ya yi kuma yayi kama da ruwa kama yayi kama da iyo cikin ruwa akwai wasu wanda ake ce mulhidai kungiyar mulhidai kungiya ce ta kafiran larabawa wanda yake masu ilhadi da ƙoƙarin ta ƙur'ani da ko musulunci sai suka yi ce ai wannan a nan cikin ayar ga ƙur'ani ya sifanta tahiyar wata da rana da taurari ba daidai ba ƙur'ani ya yi kuskure to malaman musulunci sun yi rubutu don mun sa musu martani wanda yake na karanta wani daga cikin wannan bayanan inda ciki ne na ciro wannan cewa alƙur'ani ma ya yi bayanin sararin samaniya bisa ga dukka bayani wanda yake mai zurhi fiye da ma irin abin da suke ambato to saboda haka wa kullum fi falakin yazmahun Allah yana nuna cewa taurari da rana da wata suna tafiya cikin falaki amma malaman musuluncin ma suna cewa kamar yadda wani zai tsammanin cewa rana zagayen duniya ta kai suna ta zagayen duniya ya ce to

domin ko ana na da a hmm. to kaga wasu musulmi ne masu wato kishin musulunci suna kishin mata musulmi da maza musulmi suna abin da ba daidai ba rashin kunya da ke da dogokin shari'a kuma ina tsammanin wayannan mutanen da suke yin haka nan ba bisa ga jahilci suke yi ba suna yi ne bisa ganganci to kuma Allah ba a mai ganganci addinin musulunci ba a yi to na ne za haka muna nasiha gare su ba sai mun ja musu aya ko hadisi ba domin sun san haka ba daidai ba ne su ji tsoron Allah su bayyana hakan kuma su sani duk mutumin da an haga ya jero da mace busa hanya ko mace da ta jero da namiji busa hanya to sauran mutanen kirki sun samu su lamba irin lambar da yan kuda ga sa ga gina yan kayi gina a ce remove ko sai cire wannan abin nan akwai dangerous ko to an samu su lamba domin mi domin ko ba komi su marasa kunya ne shi yasa ma mutunan kirki ko da mata ta ba zai jero kusa hanya ba domin mi domin ba a san ko mata ta ta ba kaga dama an ce ita ku zamba wal malamat ku nisanci zunubi da duk abin da za a zarge ku akan shi saboda haka kaga asali mutum ya yi tahiya da mata ta yi busa hanya halas ne to amma domin kada ka shiga cikin zargin masu zargi sai ka yi kokari ka nisanta yanzu kun ga wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo da mata ta cikin dare ne da ya biyo da mata ta sai wasu sahabbai sun ka ganshi sai sun kai duku duku sun ka za su tserewa sai ce kai ku taho ku taho ku taho sai da suka zo sai ce wancan ta nake tare da ita matata to kaga ashe ba a son kai abin da za a zarge ka

abubakar ya ce ko a matasa na mana tsora masallacin mara ibada kuma ma'aikun cewa za a yi wannan da su a rasa ana zama da yin samun abin da gaba da zuwa za a yi wannan da su sun gobe da misalin karfe biyar sha Allah. Wannan kuma da su da a ce Abraman Isa da ya ke yi, shugaban masu malamai na da ke yi, shi ma gobe insha Allah ba da shi a misalin karfe nawa. kai wa kai insha Allah akwai wani ba Allah wanda yake yana aiko ba su kan wata kullum suna aiko kan wata guda ɗaya da ke ga nan idan